السلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين a cikin karatunmu da ya gabata an yi bayani akan mutuwa ta fuju'a a daga ciki an kawo sabanin da maluma suka yi akan mutuwa ta fuju'a to kuma an samu hadisi wanda ya kasance kyautaccen hadisi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutuwa ta fujo a hutu ta ga mu'mini amma kuma bakin ciki ne ga kafiri to bisa ga wannan dai mutuwa ta fujo a ta mai kyawu har imamu nawawi radiyallahu anhu ya kawo cewa mahi yawancin salihai da annabawa dukkanin su mutuwa su ta fujo a ce bayan wannan kuma sai kawo cewa ma ja a fi kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakari wa umar ya goya bayan wannan sai ce kuma watan abin da ya zo a kan kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama da shi da abubakar da umar to maluma suka ce wannan shi na gudun lallai haƙiƙa abubakar da umar su ne mahihita ba manzo sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya ka daraja su bayan manzo sallallahu alaihi wasallama duk wanda ba manzo ba ba annabi ba in dai bai cikin manzani da annabawa to bai kai matsayin abubakar da umar saboda zaɓen da Allah ya yi musu na makwanci wuri guda da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma abin da ke gudun nan, cikin bayani an yi bayani akan cewa gina ta faɗi ta ruhin gidan manzo sallallahu alaihi wa sai dai ta fara makabari da ta fara makabruka aka zo wajen tono ana tono sai aka tona ko da aka tona sai an kacin makafa ko da aka diba sai sahabbai wasu da annan hankalin su ya tashi cikin tabi'ai sai ya kasance akwai otun zubairi shi ya san umarnin haɗabi radiyallahu anhu ko da diba gane takun kafa ta ta da bakin tako ne zuwa ga bakin gwiwa ta shi na ya hito ga hili ko kuma Allah ya bayyana shi shi kaga wannan shi na gudun kalama ta umarnin haɗabi radiyallahu anhu da cewa kuma duk wanda an tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama suna lallahi lau da jikinsu da dukkanin sifarsu babu abin da canza ya kare da wannan babi to cikin wannan babi da ya kare da babi na jana'iza da yake farkon farkon karatu ne ya fara da kitabul imani da ya kare kitabul imani ya biyanta da ainihin abin shahin tsarki saboda sai an yi tsarki sannan aka sallah bayan haka nan sannan ya biyanta da kitabul salati cikin kitabul salati ya bayani akan salloli na farilla ya biyanta da sunnoni kuma har ya kare da kitabul jana'izi to shine ibn hajarin yace watan wannan babi na kitabul jana'izi ishtamala kitabul jana'izi ala alami atai hadisin tsata a hadisa. shi wannan littafi na kitabul jana'izi mala ya tattara min al ahadith marfu'a daga hadisai wanda kasance marfu'aina alami atai hadisin akan hadisi 100 wa ashata hadith da hadisi guda goma wato cikin wannan littafi na kitabul jana'izi hadisai marfu'a akwai hadisi 200 da goma cikin su wanda ya kasance shi ambata cikin wannan littafi nashi daga ciki akwai mutaba'a da ta'alika shi kuma hadisi hamsin da shidda saura dukkaninsu mutasalaina sannan abin da ta karari ciki hadisi ɗari da tara ya ta karari ciki ce kwaɗe shi ko maimaitawa abin hadisin da tsirin da kasance ba ta karari ba mu taba'a ba ta alika abin da tsira hadisi ɗari da ɗaya tsira wa hu mulimu ala ta ha dukkanin hadisan gaba ɗai mulimu ya dace da buhari akan riwayar siwa banɗa, siwa a siwa asharta ahadith siwa banda hadisi a hadisi 24 wa faqahu mulman ala tahrijiha siwa 24 hadisan banda hadisi 24 su dai kasance mulmi kasance bai ruwaito ba amma buhari ya ruwaito su amma duk gaba ɗaya babin gadan na jana'iza duk hadisin da buhari ya ruwaito mulmi ya ruwaito shi mulmi shi na gaida da buhari ga riwaya almajirin shi ne kuma makarini yana wajen ruwaya ya dace da shi ga dukkanin mahimmanci shi hannu ne to abinda wannan babi ke ne kumsa na kitabu jana'izi bismillahir rahmanir rahim babu jobe zakati bai mai bayani akan wajen cin zakka wa qaulullahi ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata wa qaulullahi ta'ala an kace wa qaulullahi ta'ala sai shi kasance mutadana wa qaulullahi ta'ala zancen Allah ta'ala ɗau haka ya dullu alama ƙulnahu shina gwade akan abin da muka faɗa minar wujubi na wajibcin zakka saboda shi buhari ya tafi akan cewa zakka ta, kuma wajicinta ya tabbata kitabun musamman wa ijma'an to nan abin da buhari ke son shi guda maka ina ne zakka ta ba, zakka ta waje daga ina cikin wace shekara ta waje ba.